Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. sai kuma tashoshin fm da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad dalal da kuma niya za kuma iya sauraron mu a ko'ina ake kamar yadda aka saba a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shin ta yaya masana tsaro irin su Musa Zubairu ke kallon yaki da Boko Haram ne da gwamnatin Najeriya take cewa ta yi nasara su kuma 'yan Boko Haram suna cewa ba haka ba? aka kan sun koma suna yin abin da da ba su taba yi ba mm. domin sai sai su kawo yaran su yi magana da irin ba kamar irin sa yaran su yi magana na tausayawa To hukumar matakin kole ta sadarwa a jamhuriyar Nijar ta ɗaura ɗamarar wayar da kan 'yan jarida da mutanen gari game da dokar 'yancin samun bayanai da aka kafa sama da shekaru biyar amma ba kowa ya san akwai ta ba. Haka zalika yau za mu karɓi wayoyinku ne don jin ra'ayoyinku game da ta yaya kuke kallon yaki da Boko Haram a Najeriya musamman bayan ɓullar sabon faifan bidiyon ƙungiyar na 'yan matan Chibok. Yanzu ga cikakkun labaran duniya. sauran kimanin watanni uku amurka za ta yi zaben sabon shugaban kasa amma har yanzu dai masu sharhi na cewa kimanin kashi 80 na alamomi na nuni 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka za ta doke abokin karawanta na republican donald trump a babban wato babban dan kasuwa da ke takara a karo na farko a yayin da ya rage makonni shida a yi zaɓen shugaban ƙasa na ranar takwas ga watan nuwamba don zaɓo wanda zai maye wa shugaba barack obama idan ya ajiye mulki a cikin watan janairu akwai mahawarori guda uku da aka shirya za a yi tsakanin clinton da trump a watannin satumba da oktoba wanda za su iya sauya ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a amma dai a halin yanzu masu fashin baki sun fi lamunta da clinton wacce yanzu haka farin jininta ya fi na donald trump da misalin kashi bakwai cikin ɗari a wurin al'umma amurka kamar yadda aka ji a ra'ayin jama'a da aka ɗauko a jihohin ƙasar musamman jihohi da ake fafatawa sosai a cikin ƙasar wanda kuma su ne ke tabbatar da wanda zai yi nasara a zaɓukan shugaban ƙasa. shi ko donald trump farin jininsa yana kara faduwa a cikin gaggawa a makonni biyu da suka gabata a sanadin wasu kalamai marasa daɗi da ya yi game da wasu amurkawa musulmi iyayen wani soja da aka kashe shi a iraki shekarar 2004 bayan sun nuna goyon bayansu ga clinton ya kuma ba da shawara da rasha ta shiga kwamfutan clinton ta fitar da wasu sakonni kuma ya tuhumi shugaba obama cewa shine kafa kungiyar mayakan musulunci ta isis Ƙungiyar eh, ƙasar Zambiya da ke yankin kudancin Afirka ta daɗe tana alfahari da tarihin zaman lafiya da demokuraɗiyya yanzu ya shiga wani mawuyacin hali bayan da shugaban ƙasar ya sake lashe zaɓe da wasu ƙuri'u 'yan ƙalilan da ake ganin ba su isa lashe zaɓe da su ba. Jam'iyyar adawa ta ƙasar ta ce zaɓen na waccan makon da ya wuce an tafka maguɗi kuma suna shirin shiga kotu. a yau talata 'yan sanda sun ba da sanarwar kama wasu 'yan adawa sama da mutane 150 a fadin kasar wanda suka yi zanga-zanga kuma suka lalata kadarori mallakar jam'iyya mai mulkin kasar an samu wasu tashe-tashen hankula a yankuna da dama na kasa a lokacin yakin neman zaben da eh, zaben na bana tsakanin magoya bayan jam'iyyar kasar guda biyu da mai mulki da kuma ta 'yan adawa wanda ya janyo hankalin shugaban hukumar zaɓe har ya kwatanta wannan al'amari da ba ba da ba sabon ba yan adawa sun yi zargin shugaba lungu da cin zaɓe da ƙuri'u 'yan kalilan da ya kai kaso 50.35 wato ya wuce 'yan adawa da ƙuri'u 13,000 wanda ke nuna cewa nan ya gaza samun abin da zai kai shi ga lashe zaben ƙasar a kewayen farko ita kuma jam'iyya mai mulki tana kan bakanta cewa lungu ya doke abokin karawarsa haiken hichilema da ba tare da wata shakka ba. To jama'a kuna sauraron wayannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka Washington DC. Hukumomin Birtaniya sun nemi kasar Iraki kasar Iran da su bada cikakken bayani game da wani da ake kyauta zaton watakila dan Birtaniya ne kuma dan asalin Iran da ake mai zaton dan likin asirin Birtaniya wanda kuma aka cafke shi a can kasar ta Iran. ko da yake ma'aikatan harkokin wajen birtaniya ba ta tabbatar da ko wannan mutumin dan asalin birtaniya ne ba amma dai ta fitar da wata sanarwar da take cewar tana neman bayani biyu bayan kama wannan mutum wani mai shigar da kara a iran da ake kiran shi abbas jafari dolatabadi ya ce wannan mutum wadda aka kama shi yana da muhimmiyar rawa da yake takawa a fagen tattalin arziki wanda suka shafi iran dolatabadi bai bayyana sunan shi wannan mutumin ba kazalika kuma bai nuna asalinsa na biyu ba sai dai ya ce an kama mutumin ne a makon jiya zuwa yanzu ba a bayyana dalilin kama wannan mutumin ba amma dai kama mutumin yana da kama mutane yana yawan karuwa wanda suka fito daga kasashen ƙetare biyu bayan wata yarjejeniya na nukiliya da ƙasar iran ta kulla da sauran ƙasashen duniya. To mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shin ta yaya masana tsaro ke kallon yaƙi da Boko Haram ne da gwamnati ke cewa tana yin nasara su kuma 'yan Boko Haram suna ƙaryatawa. ta malam musa zubairu muna magana kan yaƙi da boko haram da gwamnatin najeriya take ta yi ba ji ba gani wanda kuma sojojin suke ba da bayanin cewa suna cin karfin abin mutanen gari ma suna cewa sun gani tsaro ya samu da makamantan su kuma yan boko haram suna cewa a aifa ba a ci karfin mu ba kawai ana da ta yada ganda ne shin yaya ku masana tsaro kuke kallon harkar nan ta yaƙi da boko haram da ake musamman bayan fitar wannan sabon faifan bidiyon nasu wato shi da wani yaƙi dama kasan in aka gama bannan rayuwar mutane mm. aka gama cin zarafin mutane mm. aka gama ɓata dukiya kuma mm. aka fi karfin mutum to abin zai koma shine wato ya koma propaganda irin ta fagagen yada labarai ko su je irin abin ake kira social media ko su samu kafafen yada labarai da za su dinga fitar da irin nasu wato wato irin nasu bayanan eh. wato abinda da bature kira psychological warfare shine yanzu suke so su yi akan mutanen Najeriya da sojojin Najeriya. Oh. Don in ka lura ni Allah ya taimake na ga shi wannan faifan bidiyo da suka nuna. Ai ga sun koma suna yin abin da da ba su taba yi ba. Mm. Domin sai sai su kawo yaran su yi magana da irin ba kamar irin sa yaran su yi magana na tausayawa. Mm. Su tausayawa ga yaran. Mm. Domin su samu suna su biyan bukatar. Yanzu abin da ya fi damun yan Boko Haram watakila shi ne amana da suka ɗauka ya su ya su ka gane da eh. aka kama waɗansu su aka saka su a kurkuku da suke cikin ƙasar nan suke baki a cikin ƙasar nan mm. to shine ina ganin abin da ya dame su yanzu suna so a sake su sun kuma ba hanyar da za su ba a sake su to dole a fara irin wannan yaki na cacen baki mm. irin eh, wannan yaki wato za a zama tuta ana taɓa wato zukatan mutane ana taɓa wato alhinin mutane akan irin wa'annan abubuwa da so ina ganin abin da kenan a ƙasa kenan su kuma sojojin Najeriya za mu buƙaci cewa su zamanto cewa suna cikin natsuwa. Mm. irin waɗannan abubuwan aka yi dama akan so ne a tunzura ka so aka tunzura ka sai ka je ka faɗa ka yi waɗansu abubuwa da ba su dace ba mm. so idan sojojin najeriya suna da tsari yadda suka tsara plan ɗinsu a ƙasa mm. to su daure su ga cewa ɗan canje-canjen da za su yi kaɗan ne domin su wa waɗannan wato dukkan hanci ka gane amma idan ka lura a fagen daga a fagen dada mm. har gobe har zuwa jibi ana nuna irin yadda ake samun nasara tun da su yanzu 'yan boko haram a najeriya su an riga an ci shi an fara wato ayyukan wato gina ƙasa a wuraren da aka kwace daga wajensu to dole yanzu su zamanto cewa sun koma suna irin wannan yaƙi wanda zai taɓa zukatan mutane wanda zai sa mutane zama suna alhini wanda zai sa iyaye su tunzura ai kaga a cikin birnin bijan ce suna yin magana ne da iyayen waɗannan yaran mm, domin su saka wato kaimi ko kuma su saka wato irin wato gwamnati a gaba sai amsa ko musu 'ya'yansu. To da fatan za a mana abuwa da tangardar layi da yake ɗan rawa kaɗan. Musa Zubairu kenan mai fashin baki akan al'amarin yau da kullum wanda kuma muna taya kamar tantance kada aka yi na neman kwamishina da za a baka Allah ya bada sa'a. Hukumar matakin koli ta sadarwar jamhuriyar Nijar ta ɗaura ɗamarar wayar da kan 'yan jarida da mutanen gari game da dokar 'yancin samun bayanai da aka kafa sama da shekaru biyar amma ba kowa ya san akwai ta ba ga wakiliyar mutamar. To wannan kundin ya umshi wa'ansu matakai kama na ɗaya shine ya ce wannan labari inci ne a bakon ɗan ƙasa na biyu kuma ya tsaye da labarin da ake iya ba ɗan ƙasa kuma labarin da ba iya ba shi ko su labarai wanda suka shahi sulhu da eh, abin tsaro jami'an tsaro ba a iya wallafa su don saboda abin yana iya kawo cikas a cikin ƙasa na uku ya tsaye da hanyoyin da ɗan ƙasa zai bi in yana so ya samu wannan labaran na hudu ya ba da eh, matakan da za a ya kamata ko ina a ɗauka cikin kowace wasu 'yan jarida da suka halarci lakcar da aka gudanar sun gamsu da aikin da za a yi da wannan kuduri in ji su mu sai mu ce alhamdulillah yan jarida da aka hudo wannan kuduri da zai ba mu dama mu tafi inda labaru yake ma'aikatu ne na gwamnati ma'aikatu ne masu zaman kansu mu nemo mu wallafa mu al'umma kuma a cikin jawabin shi ya tabbatar da cewa su kansu ma'aikatan na gwamnati za su tabbatar musu da wannan kuduri ya ba mu yan jarida su aiki kenan wannan wata kafa ce aka ba mu ta incin neman labaru duk inda yake mu wallafa mu al'umma kamar mu nan jihar da magarama ɗauka jiha ce yadda mutane suke jin labaru da kuma yadda kafofin watsa labarai suke aikin nasu amma irin wani abu ya kamata a ce akwai labaru da wanda mutane ba su da. misali a fuskar gwamnati abin da ya shahi bada kwangila da abin da ya shahi a babban matsala yau abin da ya shahi a eh, da wanda ake ce ma wannan da burtali da abubuwa da yau amma mutane su sun abin da suka ga dama a lokacin akwai service na verification da nord dole ne wannan sai an yi shi da kamata a ce mutane sun ba da kokari a bisa irin abu wasu kungiyoyin harar hula menene fatan su game da wannan kuduri ga dai sadat iliya dan malam na kungiyar harar hula a nan da magaran wannan eh, lakca da suka yi na wallafa eh, dokoki da suka shahi bincike na labaru ya kamata su kara shi eh, wajen hukumomi ya zamanto su ma daga wajen hukumomi sun sami irin fahimtar da muka samu bisa kan wannan eh, eh, dokai. Sai dai ita wannan doka ba kowa ne ya santa ba kama daga al'umma wakilan gwamnati da ma wasu 'yan jaridar ko me sa haka? Mun yi la'akari da cewa ba a santa ba sosai. Tun shekara biyar da aka ɗauki wannan dokar ba a ta samu cikakken wallafawa ba shi ne sa 'yan kasa busanta ba 'yan jarida ma busanta ba kuma wa'annan masu aiki gundumomin gwamnati su ma busanta ba amma a cikin wannan zagaye da zan mu duka cikin kasar mutan ta Nijar zan mu wallafa ta shi zai sa kenan a santa tamara bari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar To muna godiya tamar yanzu kuma za mu karbi wayoyinku don neman jin ra'ayinku game da maganar farko da muka faro ta yaya kuke kallon yaƙi da Boko Haram a Najeriya musamman bayan sabon bullar faifan bidiyon nan na kungiyar ta da ta shafi 'yan matan Chibok na Boko Haram da suka fidda. Malam ya haya tintini na shirin ruwa soja, inna ba da sunana sai a ce da ni soja. Hussainu fara ba ja har a yanzu kogo yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to a kai tsema bari mu wuce ga jihar katsina nan wane ne a katsina aminu ne daga funtuwa to mala aminu daga funtuwa me za ka ce ya kuke kallon maganar yaƙi da boko haram a wannan lokaci da faifan bidiyon su ya sake bulla game da 'yan matan cibagwa gaskiya wayannan mutane an riga an gama da sun allah yadda me yasa ka ce haka sai saboda yanzu kaga duk jihohin local government local government da suka ansa yanzu ba kuɗi a hannunsu hmm. ka gani in Allah da muna ganin insha Allah karshen su ne zo kawai to muna godiya mala aminu daga futuwa Allah ya saka da alheri yau to mun gode har yanzu dai muna yauwa har yanzu dai muna cikin katsina din ga wani kiran daga can wane ne a katsina karo na biyu na mannir ilyasu ne garin waziri to mannir ilyasu garin waziri ya kuke kallon yaki da boko haram da ake yi ne wato mu dai abin da za mu ce game da yaki da boko haram sai ne muke Allah ya ja tsawon shugaba Muhammadu Buhari saboda muna ganin ci gaba sosai duk wannan abin da suke farfa ganda ne ina magana mai ke za Najeriya ya zama tarihi da hmm. dukkan sauran abubuwa muna fata na alkhairi ga shugaban kasar mu sannan kuma muna fata na alkhairi ga sojojin kasar mu to mun gode ya eh mun gode sosai manner bari mu tafi jihar Neja wane ne a Neja ah kana magana da yunusa tanko daga bani in baka to yunusa tanko bani in baka to ina kenan eh, a niger ne ya wannan sake fitar da fefen bidiyo da yan boko haram suka yi wani hmm. hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan barazana ne ba dan komai ba yanzu za mu iya cewa karyarsu ta kare kuma na yi wa shugaban kasa muhammadu buhari fatan alheri hmm. allah ubangiji yi mai jagora wa'annan mutane a share su ga baki daya a doron to mun gode sosai banin baka sai kuma mu tafi jigawa wane ne a jigawa yawa sunana awal din awal hello to muna jin ka awal yawa ina jin ka yanzu yau daga karamar hukumar su da tankarkar. To muna jin ka me za ka ce me kuke kallon yaƙi da Boko Haram ne musamman bayan sake ɓullar faifan bidiyon nan na maganar 'yan matan Chibok. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hmm. Me ya kamata me girma shugaban ƙasa da Allah da Annaba a daure a ƙaro mana sojoji. Hmm. A ƙaro su ina? Wannan shi zai a ƙaro. O oh, a ƙara ɗaukar to na gane. yawwa eh wannan shine ra'ayi na aka tsaye awwal injiniya sarkin gandu karamar kuma sultan karkar jihar to mun gode awwal bari mu tafi jihar Neja mu sake koma wane ne a Niger state jihar Neja to mun rasa jihar to kar dai a manta muna magana ne akan shin menene ra'ayinku game da ko kuma yadda kuke kallon yaki da boko haram da gwamnatin najeriya take ta yi wanda wasu suke cewa ana samun nasara su kuma yan kungiyar suna cewa ba a samun nasara har ma sun sake fidda wani sabon faifan bidiyo to lambar da za a kira mu dai kar a manta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to bari ga neja salamu alaikum alaikum salam to wane ne neja da yau kuna da sa'a to muna jin ka wane ne a neja sake dawowa gaskiya mai ta addu'a ma sojoji mu su kokari eh to me sunan ka dan uwa to amin me sunan ka Hassan Lafai to muna mun gode sosai. Eh Eh, to mun gode sosai to ga wani hato Niger dai an ƙara samu wane ne a Niger kuma Ibrahim a Kimba to Ibrahim di jihar Niger ko eh. to muna jin ka ya kuke kallon yaki da Boko Haram ne da ake yi musamman gashi sun sake fullo da wani sabon faifan bidiyo kuma gaskiya ra'ayina akan boko haramun mm. tsakani da Allah tun daga sama har kasa mm. mu ji tsoron Allah mu rika biyayya ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh. dan ba haka ba to gaskiya ganin karshen boko haramun yana da wahala gare mu to kana nufin dai a ji tsoron Allah magana ka kenan to mun gode sosai malam ibrahim daga neza bari mu je eh, jamhuriyar benin wane ne a jamhuriyar benin kana magana da alhaji ilyasu muhammad daga jega to jega ko benin jega to benin nake yanzu amma dai da oh kai dan jega ne amma kana zaune yanzu daga benin din kake kiran mu yawwa daga benin nake to to muna jin ka ya kuke kalla yaki da boko haram musamman ga wani sabon baifan bidiyo da ya kulle yaran nan dama na daɗe ne ina kira ban samu ba shine dan gwada yau eh to ai kaga yanzu sai ka sai ka sai ka tofa mana albarkacin bakin ka ya kuke kalla yaki da boko haram a yanzu to ina ga mun rasa wannan layin da yake to hello wane ne adama turu ga adama turu mun samu abdullahi ne daga adama turu to abdullahi muna jin ka to gaskiya game da wannan faifan bidiyon da dan boko haram suka sanar mm. shure-shure ne ba ta hana mutuwa nisa mm. ka ce haka eh, don gaskiya a cikin jami'an sojojin nan ya kamata a ce babu buhari gaskiya tsakani da allah hmm. ya yi bincike a cikinsu eh wani irin bincike don saboda gaskiya tsakani da allah wa'annan 'yan boko haram ɗin ba wani abu ba ne hmm. wato eh ba wani abu ne kamar yaya kaɗan hanzarta saboda lokaci ba wani barazanin da suke mara ɗin duk shirme ne abin da suke faɗa din. Oh to ana ya kasu din kenan yadda kuke kalla abu. Ana kwarai da gaske wannan ba. To mun gode sosai bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Mun gode Abdullahi wane ne a Kaduna? Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin. To Ibrahim Alaramma daga cikin muna jin ka. To gaskiyar magana yadda nake ganin yadda shugaba Buhari yake yaƙi da wannan mutane lalle akwai nasara a kai mhm. kuma ya nuna cewa ba irin wancan gwamnatin ba ne da take nuna cewa tana yaƙi da su amma a baki ne. Eh, me babban misalin da zaka ba mu? Ah, Allah ya ƙara kawo mana. Eh, Allah rama eh, Ibrahim Allah rama me babban misalin da zaka ba mu dan guda daya? Abin da shi zai kawo ci gaba ga kasar mu gaba ki daya. Shine nace nace wani misali zaka dan ba mu kaɗan? Hello? To ina gama mun rasa shi shi ma. To ya ma abin da za mu iya ɗauka kenan saboda lokaci da fatan za a ci gaba da buga mana waya da sanda muka buɗe layi ana tofa albarkacin baki muna godiya sosai. To yanzu kuma sai mu garza filin wasanni mu ji labarin wasanni amma a takaice daga Nijar. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin premier league na kasar ingila na wannan shekarar inda mai rike da campbell lastar ta sha kashi a hannun hull city ci biyu da daya middles boro da stoke city aka tashi daya da daya yayin da aka yi bin karebin damo daya da daya tsakanin southampton da watford sai crystal palace wadda ta sha kashi a hannun west bromwich yayin da kuma barnell ta sha kashi a hannun swansea city banza da daya everton da tottenham aka yi ɗaya da ɗaya sai kuma manchester city da tallala bai sunderland da ci biyu da ɗaya bournemouth ta sha kashi ɗaya da uku gaban manchester united sai kuma liverpool da taima Arsenal la hudu da uku chelsea ta west ham united biyu da ɗaya manchester united ke kan gaba da liverpool da chelsea da hull city da manchester city da swansea da west ham brunwich dukkan su masu maki uku uku idan muka leda ƙasar faransa Faransa kuwa a wasannin kakar na bana da suka soma a ƙarshen makon da ya gabata. Bastia ta sha kashi ɗaya da banza ga hannun Paris Saint-Germain da kirke da Kamben sai ko Monaco da Gengan da aka tashi biyu da biyu yayin da Bordeaux ta sha Saint-Étienne da ci uku da biyu. Kano ta yi Lorient ci uku da biyu. Dijon ta sha kashi ɗaya da banza a hannun nan sai Metz da ta yi Lille ci uku da biyu. Montpellier ta yi ma Anje ɗaya da banza yayin da Nancy ta sha kashi uku da banza a hannun Lyon sai Nice Rennes da taimaren Rennes ɗaya da banza Marseille da Toulouse aka tashi banza da banza. A wasannin na kakar da suka suma na ƙasar Faransa a Ligue 1 yanzu haka dai club ɗin da ke kan gaba sun hada da Lyon da Bordeaux da Cannes da Metz da Nice da Montpellier Nantes Paris Saint-Germain dukkansu masu maki uku uku. a wani labari maras daɗi wanda ya shafi wasannin ƙwallon ƙafa kuwa a yau talata ɗin nan ne tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na duniya jawo avalanche ɗan ƙasar brazil ya kwanta dama shi dai jawo avalanche ya jagoranci hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa tsakanin shekara ta 1974 zuwa shekara ta 1998 kuma ya rasu ne a talata ɗin nan a rio de janeiro ta ƙasar brazil yana da shekaru 100 idan muka dawo ko a jamhuriyar Nijar yanzu haka jama'a na ci gaba da tambaba da kuma neman labarin inda 'yan wasan suka shiga ganin cewa tun soma waɗannan wasanni na Olympic na wannan shekara har yanzu ba a je ɗuguriyar makomar 'yan wasan na jamhuriyar ta Nijar ba amma dai watakila a nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar wani abin ban tsoro shine yadda mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kwatanta yadda kananan al'ummomi marasa rinjaye ke gudanar da addinin su a iraki da siriya a ƙarƙashin ikon ƙungiyar daesh mara tausayi da kisan gilla yayin da yake wani jawabi a wani taro da aka yi a washington kan irin barazanar da waɗannan ƙananan al'ummomi ke fuskanta mr blinken ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda suke rayuwa ko da ya ce gangamin yaƙi da ƙungiyar ta da ish na ƙara ƙarfi a duk faɗin duniya hakan kuma ya taimaka wajen ƙwato wasu yankuna da ƙungiyar 'yan ta'addan ta karɓe sannan an daƙile hanyoyin samun kuɗinsu da hanyoyin da suke ɗiban mayakansu da ƙasashen waje tare da halaka dubban shugabanninsu. sai dai har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba a cewar blinken domin dakarun iraki na shirin shiga wani gagarumin yaƙi da mayakan na daesh domin kwato garin mosul da kewaye da kuma sararin ninave mataimakin sakatare blinken ya ƙara jaddada cewa akwai bukatar nasarar da sojoji ke samu ta tafi kafaɗa da kafaɗa da shimfiɗa hanyoyin daidaita siyasa da tattalin arzikin ƙasar ya kuma lura da cewa birnin mosul na da muhimmanci a tarihin iraki na tsawon wasu dubbannin shekaru ga kiristoci da yazidawa da turkomawa da 'yan sunni da 'yan shabak da kurdawa da 'yan shi'a domin wannan wuri gida ne a wurinsu blakin ya kwatanta wannan yanki a matsayin tushen ci gaba mai ɗimbin kayayyakin tarihi amma abu mafi mahimmanci shine wannan yanki na ɗauke da wasu al'adu da suka tattaro al'ummomi daban-daban ya kuma ƙara jin hankalin gwamnatin iraki ta ga cewa ta rungumi kowa da kowa ta yadda kowace al'umma za ta sa rai da samun makoma mai kyau a ƙasar. All Iraqis, be they Sunni, Shia, Kurd, Christian or any be convinced ya ce dukkanin 'yan iraki ko 'yan sunni ko kurdawa ko 'yan shi'a ko kirista ko kuma mawane ne ya zamanto sun yi imanin cewa ƙasar da suka tashi suka kare suka mara wa baya ita ma za ta kare haƙoƙinsu tare da nuna musu adalci kuma za su iya cimma muradunsu a matsayinsu na 'yan ƙasa a maimakon a rika masa kallon wasu mambobin wani yanki ko al'ummar da ta fuskanci koma baya wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to kafin mu karkare bari mu koma ga baba yakubu makeri ya ba mu labarai amma a takaice a yau talata rasha ta ce jiragen yakinta sun tashi daga wani sansanin jirage da ke kasar iran don kai farmaki akan mayakan kungiyar isis a siriya ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce jiragenta mai tafiya na dogon zango nau'in tu 22m3 da ta su-34 dukkaninsu sun fara sakin bama-bamai tun daga sansanin jiragen yaƙi na hamidan da ke tazaran kilomita 280 ta kudu maso gabashin babban birnin ƙasar tehran ta ce hare-haren sun taɓa ainihin babban ma'ajiyar kayan yaƙi na isis da kuma inda makamanta suke da kuma wurin adana mai nata da inda suke horar da mayakan kungiyar isis din da kuma jabhat al-nusrat da ke birnin aleppo da diyar ezo da kuma idlib rundunar ta rasha ta dade tana kai irin wa'annan hare-haren da nufin taimakawa gwamnatin siriya ta shugaba bashir al-assad tun satumban bara wannan talata ce karo na farko da jiragen rasha suka soma faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wata ƙasa na ƙetare To da takaitattun labaran shirin na dare kammala sai da duk duku za a ji abokan aiki in Allah yarda da wani sabon shirin. Muna ta iyayen iyalan Alhaji Yakubu Muhammad mai gwal murna auren yarsa na na Firdaus Muhammad da angonta Yusuf Salila KMC wanda za a daura ranar 19 ga wata ranar Juma'a kenan na wannan watan Agusta a masallacin dan Fudiya unguwar Sunusi da ke Kaduna karfe 1 na rana. Allah ubangiji ya albarkaci abin ya bada zaman lafiya. haka a madadin shi wanda ya taya ni baba yakub makeri da julie lazarus gresham wacce ta ya jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau jonas commons sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya